jarida wala salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na martaba sarki a madadin gwamnatin jihar jigawa da al'ummar jihar jigawa muna godiya ta musamman da mai martaba sarki da kansa ya tattaki ya zo har na domin ya mana jaje kuma yi malamata nuna da masu jinya addu'a da matuƙa sarki muna godiya kwarai da gaske bisa wannan zumunci da aka yi mana da karramawa da aka yi mana muna fata ubangiji allah madaukin sarki ya ba mai martaba sauri yan tawagar salatin wannan ziyara allah ya sa a mizan mai martaba sarki muna godiya kwarai da gaske bisa wannan ziyara da aka yi da kuma addu'o'i da aka yi wa waɗannan mamata cewa daga wurin taro ka taso da kuma abubuwa da suke gabanka na al'umma amma duk da haka kaga cewa ya zama wajibi ka zo ka nuna wannan alhini kuma kai mutanen nan addu'a wani ya nuna ƙarfin zumunci da ke tsakanin mutanen jihar Jigawa da jihar Kano. ba sarki muna godiya Allah Ubangiji ya saka da alkhairi Ubangiji Allah ya sa a a yadda Allah ya kawo mu ba sarki da tawagansa lafiya muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kasance tare da ku mai da ku gida lafiya muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara masa sarki lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waɗanda suka gabata mun ba ku haƙuri haka kuma za mu ɗauki wannan dama mu gode muku akan tsayawa da kuke yi kulawa ta musamman a rediyo na gaba da izinin mai girma gamna Rahmanin rahim Alhamdulillah, wasu salatu wasu salamu ala Rasulillah. mai girma gwamna mai girma mataimakin gwamna mai girma shugaban majalisa manyan jami'an gwamnati mai martaba sarkin dutse da hakimai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu fara da godewa mai girma gwamna da ya saurare mu duk da jinkiri da aka yi kuma da cewa mun ba da ƙarancin lokaci na sanarwar mu amma wannan zuwa ganin irin wannan abu mai alhini abin tausayi mm. mu a wajen mu musamman ganin cewa hakima majiyan mu ne mun tausaya masa kwarai da gaske mun ah, tausayi ne balle a ce rai kusan ɗari biyu kuma irin wannan mutuwa ah, cikin wahala sai addu'ar Allah ya sa sun yi shahada waɗanda suka gabata mun ba ku haƙuri haka kuma za mu ɗauki wannan dama mu gode muku akan tsayawa da kuke yi akan nuna wannan ita ce ziyara ta ta farko gidan gwamnatin jigawa bari ta ce ziyarta ta farko dutse ba amma wani shi ne zuwa na farko na gidan gwamnati kuma mawaki kwanakin baya muna magana da ambasadan birtaniya a abuja yake yaba maka tambayar sa ayyuka da yake da gwamnoni da yadda yake ganin aikinsu ah, tabbas ya ce mun aikin da suke yi da gwamnatin jigawa aiki ne wanda ya birge su ya basu sha'awa yana da kyau idan mutum ya yi abin kirki aka ji da shi ba kawai in an ji suka ba kuma muna fata allah ya taimaka muku ku ci gaba da irin wannan aiki al'umma ku su amfana haka ina godewa allah da na samu wannan dama ga ɗan uwanmu kanin sarkin dutse wanda ran muka taso muna so mu masa murna har zo ya hana mu sauka a garin amma Allah ya kawo mu samu dama mu zo duka dai a murna kuma Allah jikan magabata Allah ya jikan wanda Thank you. سبحان الله كمان مدال يا راشد كمان مدال ہے نہیں تو Amare ta need ta Kaduna Sakin TV. Market TV.